الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم يا همة الشيخ يهدي لنا بهذا المحضر وصادق بنظرة تأتي لنا بالزفر الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء an situ rahimahumullah wannan ita ce suratu taha wadda Allah tabaraka ta'ala ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma aya sura ce makkiya ta fara da bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ba ha Allahu a'lam bi muradihi bi dalika Allah shine mafi sani abin da yake nufi da waɗannan harufa guda biyu ba ha ba ha Babu da babu. wannan Allah shi ya san me yake nufi da su min al-ikhtilafi ma fi dini ma taqaddama min al-wubi wa zada yana daga cikin abin da aka yi sabani a cikin sa daga dukkan abin da ya gabatar da shi a cikin harufa kuma ya tsara wani abu ma'ana wannan bayanin din wannan harufa mun yi bayanin su a sura da ta gabata ta suratu maryama kuma alhamdulillah yanzu ga shi sura da take gaba ta suratu lara ita ma ta zo da waɗannan ayyukan mawadiya ila hu ma'anahu ya ɗahi ya hadi wato wata wataƙila aka ce yana daga ma'anarsa abinda ake nufi ɗahun yana nufin ya ɗahir haɓun yana nufin ya hadi Ala yana nufin ya kai ɗahir ya kai hadi wakila innahu ismu min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam wataƙila kuma aka ce a ita ɗaha ɗin suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam نسأل الله سبحانه وتعالى أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي وأنا الحاقد وأنا الهاجر وأنا طه وأنا ياسين صلى الله عليه وسلم نبينا قد أنا تدك وإذن سنة سنة يناني يتليكم سبع أسماء وأنا حديثي بو إيه، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمن الله فيه الكفر وأنا الهاشم الذي ينشر الناس على قدمي وأنا العاقم الذي ليس بعدي نبي وأنا دينا لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم wa wa min asma'i sallallahu alaihi wasallam wannan dai daha din nan yana daga cikin sunayensa sallallahu alaihi wasallam wala dallu alaihi min kitabi wato babu wani abin da ya fi dalili da za a tabbatar da cewa sunan annabi ne irin abin da aka yi wato zance din da shi a cikin wannan sura inda Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ay hadha adallu dalilin ala annahu ala anna ismu sallallahu alaihi wasallam wannan ayar take ce ta nuna cewa Daha ɗin nan su na ne dan Allah yana cewa Daha sai ce ma an zanna alaikal qur'ani mun saukar da wani alƙur'ani a gare ka kaga an kira sunan annabi ne sai kuma Allah tabaraka ta'ala yayi bayanin cewa lallai ba mu saukar da wani alƙur'ani a gare ka ba litashqa ai dan ka zaman to ka sha wahala saukar da shi dan ya zaman to ka sha wahala ai ne ta abdan ka zaman ka samu wahala haisu nuzul hadhihi al-aya sabon saukar wannan aya shine wani tabaraka ta'ala ya saukar da wata aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake cewa wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin kai ta bautawa Allah ya rasulullahi kai ta bautawa ubangijinka har yaqini ya zo maka ma'ana har lokacin da zaka bar rayuwarka har lokacin da numfashinka zai kare to kai ta bautawa Allah ya rasulullahi so haka da Allah ya sauka wa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar to sai ubin sai manzo Allah ya fito ya ce to ni ba ubangiji na bai umarce ni da kasuwanci ba bai umarce ni da yin noma ba bai umarce ni da yin wani aiki ba wani iri ba ce ibada kawai da ta bauta masa haka Allah ya ce wa abudu rabbak hatta yatiyakal yaqin da haka ni ibada ce aiki na da haka zan tabbata wa Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli taratan sulusul layl shikenan annabi sai ya zama to kawai sai kama sallah a wani lokaci sai ya yi sulusin dare ma'ana a kasa dare kashi uku sai ya ɗau sulusi ɗaya ɗaya daga cikin kashi na uku sai ya zama to gaba ɗaya bauta Allah yake cikinsa wataratan nisbahu wani lokaci kuma sai ya raba daren biyu sai ya zama to rabin dare a alaihi wasallam gaba ɗaya sai yana bauta Allah ciki wataratan sulusayin lai saboda haka a wani kuma lokaci annabi sai kasa daren kashi uku kashi biyun daren gaba daya sai zama to ita bauta wa Allah a ciki wasallan laili kullu kai amma an kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallatin daren ma gaba dayansa gaba ɗaya daren ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa. kaga na farko sai yana kasa dare kashi uku ya kashi daya ibada a ciki na biyu zo yana kasa daren rabi kashi biyu rabi ya bauta wa Allah Yanzu yana kasa daren kashi uku kashi biyu ya bauta wa Allah kai aka waye gari ma duk daren gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam bautar Allah yake a ciki gaba daya to shi ne tsara yusalli hatta wa ramar kadama annabi sallallahu ya kai yana yin sallah har lokacin da aka samu akwakuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kumbura saboda sallah ku kufaru ya kuluna sai kafirai da suka ga annabi yana sallah har kafafuwansu suna kumbura sai kafirai sai suka dinga magana ai abu gada rabbahu ai ubangijinsa ai ya yi fushi da shi gashi nan ai kallafa hu bin amin salli da'ima gashi nan ai Allah ya dora masa sallah ya ta sallah ko ne shi ai Allah ne ya fushi da shi in ji kafirai suke faɗar wannan magana hmm, wala ya kadu ai kaga ba zai tsaya da wannan sallar ba tun da gashi nan dama mu ya dame mu sai suka ce to sayi Sai kul ana wani tsari min amrihi ya suka ce to ai kenan dan haka ko ai kaga zai halaka zai mutu kenan wannan sallah yaushe zai iya kullum gashi nan yana sallah abakonsa suna kumbura so da haka da sannu ma zai mutu so da haka in ya mutu kaga shikenan mu mun huta da lamarinsa in ji su kafirai suke ta wannan insha Allah tabaraka ta'ala yake cewa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ya rasulallah lallai mu saukar da wannan al'ƙur'ani dan ka zamanto ka sha wahala ba bima fa'alta ba da nazuri da abin da kake aikatawa bayan an saukar maka da shi min duni qiyamika bi salatin layl da ai wato dogon tsayi wannan da kake a wajen sallar dare din nan ba mu ce kai haka ba ai ka fif annabi ka ya ka sassauta wa kanka ya annabi muhammad inji Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sassauta ya rasulullah ba haka muka ce ba ba mu ce lallai sai ka sha wahala ba illa sai dai lakin anzalna sai dai mun suka da alqur'ani ne tazkiratan liman yakhsha tunatarwa wa'azi ga wanda yake mai tsoron Allah ka falla wanda yake mai tsoron Allah shi dai mun suka da qur'ani ne dan ya zama tunatarwa wa'azi ga masu tsoron Allah tabaraka ta'ala eh shi Allah tabaraka ta'ala yake cewa tanzilan shi lalle an saukar da kala-kala khalaqa da wasu sama samawati kula daga wannan wanda ya zama zamanto ya halittu dukkan sammai da kuma kasai gaba daya a kula sammai sammai wato gaba daya su su ne yi hada alqur'ani wannan alqur'ani na min indillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya sauka daga wani ya sauka daga wani Allah tabaraka wa ta'ala khaliqu samawati wal ardi malicin sammai da kasai ai ar-rahman ai kuwa ar-rahman shine ar-rahman ai hazal khaliqu wa rahman shi wannan malicin shine ai arrahman kenan ai arrahman mutlaqan huwa Allah tabaraka wa ta'ala in an ce ar-rahman mutlaqan saki ba ni to ana nufin Allah tabaraka wa ta'ala wa yusamma ghayruhu ar ana kiran wani Allah ma ar lakin bi idafati shay'an amma sai an raba wani abu ce abdurrahman ce Rahmanu kaza an gane awa amma ce kawai bawa ce rahmanu wannan kuskure ne ko da ma abin da ake gaya wannan to kuskure ne sai a yi idafa sai an ɗauko wani abu an raba abdurrahman ko kuma rahman fulani rahmanu kaza wa kaza abin da ake nufi ke ai kaga rahmanul yamama ya yamama ta masalan kamar ya yamama da muka faɗa musayyar mutul kazzabi kenan alal arshi stawa arrahmanu shi arrahmanu alal arshi stawa lallai ya daidaitu akan al arshi ya yi daidaito akan al'arshi yi istiwa in yaliku bihi tabaraka ta'ala amma daidaiton da ya dace da shi Allah ne daidaito irin wanda ya dace da shi Allah ba daidaito irin wanda shi wato halitta take faɗa na daga cikin wato wasu mutane su faɗa su ce ai ga irin in ba sai suka kawo in irin na abin da ya zama to shi ubangiji tabaraka ta'ala yayi akan nasa amma sai su suka ce wannan daidaiton wa irin na mutane ne daidaito irin na mutane ne al'arshi shi wani al'arshin nan ai akbarul makhluqat shi ne mafi girman halittar abin da Allah ya halitta a duk abin da Allah ya halitta babu wani abu mai girman halitta na jiki da za a gaishe kamar al'arshi babu abin da ke shi girma wafi lokacin lugatul arabi idan aka faɗa a larabci aka ce al'arshu abinda ake nufi sarirul malik shine gadan gadan sarki gadan sarauta to su mutanen ka sai suka ɗauki cewa ai tunda al'arshi abin da ake nufi gadan mulki nan ma ka ce al'arshi annan ubangiji sai suka ce ai allah ne ya hau kan al'arshi ya hau ya yi tankwarkwar a kai ya dangalgal ya saki ya bararraje a kan al'arshi to su abin da suka ce kenan to ina abin ba haka bane eh wala makhluqati mun da rashin tatil arshi abin da ake nufi dukkan halittar da Allah ya gaba ɗayanta to tana ƙarƙashin al'arshi al'arshi ya komai girma a cikin halitta to duk abin da Allah ya halitta gaba ɗayansu in ka tattare su to a ƙarƙashin al'arshi Allah ya ajiye su gaba ɗaya eh amma sai ta ce al-makhluqatul jismaniyah ana nufin makhluqat na jismi abin da yasa kawo wannan karka ta ce girman al'arshi gaji al'arshi ya fi manzon Allah karka kawo wannan a zuciyarka ka al'arshin bai kai annabi Muhammadu ba ne shi bai kai manzon Allah ba ke sa ma dan a dauke maka iskali sai aka ce maka ai wato alqalbu jismani wato makhluqat jismaniya wato halitta da aka yi ta jiki wanda za a ce ga wani abu a jiki a ganshi amma a wajen maganar girma ko na matsayi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan al'arshin da gudu bari ma da Allah ya kira manzon Allah da annabi ya zo al'arshin ai annabi ta kansa ya taka ma ya wuce bari ma dai shi al'arshin ya ga annabi zai taka shi al'arshin ma sai da ya sunkuya manzon Allah sai da ya rankwafa annabi ya ga da annabi sannan manzon Allah ya wuce wa karka da al'arful majidi Ni wa ba'ati fa innaka fawqa al-kha'inati sama'u sallallahu alaihi wasallam so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya wuce al'arshi al'arshin kansa bai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala annabi zai wuce ba da takalmi sai ya taka shi da takalmi a sa sallallahu alaihi wasallam so da haka shi sa ka ce maka makhluqat usmaniya ga goshi ake nufi Allah tabaraka ta'ala shi Allah ya tambaya ya ambata cewa ya daidaitu akan al'arshi wannan al'arshin da ake magana to abin da ake nufi tunda duk halitta tana ƙarƙashin al'arshi da Allah ya daidaita akan al'arshi ma'ana ya zamanto ya jibince al'arshin to abin da ake nufi ya jibince duk halitta gaba daya ana nufin ya jibince dukkan halitta gaba daya an fahimta dukkan halitta ubangiji barko ta'ala al'arshi ya jibince ta to so da haka shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya kunci al'arshin nasa to shine abin da ake nufi cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa girman da Allah ya yi akan halittarsa shine ake nufin cewa a hatta al'arshi wanda ya ɗauke dukkan halittu gaba ɗaya to shi ubangiji tabaraka ta'ala ya yi al'arshin ma gaba ɗayansa kaga Allah ana nufin Allah ya ɗauke duka halittarsa gaba ɗaya saboda haka saboda kasantuwar ubangiji cewa shine ya jibinci al'arshinsa to abin da ake nufi shine ya jibinci dukkanin halittarsa gaba ɗaya shine ma'ana ar alal arshi stawa istiwa'i kaman ka yalwaci abu abin da ake nufi kenan amma in ka kawo da ibara irin tamu ta mutane to za ka yi sabo ƙarshen ta ma za ka iya yin rida domin ka tafi da wannan ibarar to ka yi wa Allah jismi ke kai yau Allah jiki irin na mutane bayan kai wa Allah jiki irin na mutane sannan kuma ka nuna al'arshin ya ma ƙarfin Allah domin in ka hau kan abu wannan abun ana nufin cewa yana da ƙarfin da ya fi naka da kai ka fi ƙarfin sa kawo karewa zai ko ba ka bane karewa zai kamar kujera da nake kai yanzu ai kujerar tana da ƙarfin da ba ƙarfin in zauna a kanta ba amma wanda ya fi karfi da zai hau da sai ta kare to in ka ce al'arshi daidaitar Allah irin na mutane ne to al'arshi ya fi Allah karfi shi sa ma har iya ɗaukan Allah a ka tafi da wannan tunani za ka hallaka a wanda suke fassara cewa ubangiji wani cikgege ne ya hau kan al'arshi yana ƙara kike da sauransu wannan duka mutum zai bayu ya rasa imani to shi abin da ake nufi da haka shi lallai ubangiji barko ta'ala wannan wato arhamanu siffarsa ce siffa ce ta tashi kawai ma'ana siffar rahamarsa ta yalwaci al'arshinsa ne magana kenan ashe duk rahamar ubangiji ta yalwaci bayansa shine ba wani magana ne mai wani wahala duk tun da shi sa Allah ya kawo a ayar ibara ar-rahmanu bai ce Allahu Allah arshi stawa ba Ar-Rahman alal arshi stawa saboda ka gane cewa duk halitta tana karkashin al'arshi al'arshin ya dauke ta shi kuma Allah ya dauke al'arshin ba shi kenan ba to tunda Allah ya roci al'arshi yana nufin ya roci duka halitta da wanne suna da sunan siffarsa na Ar-Rahman shi ne kawai ka huta sai ka wuce amma Allah shi ne kaza mai jiki ne toto ne tuge ne kaza kaza wannan halaka ce wallahi wallahi ta rasa imani ya rasu imani Allah ya kiyaye amin So da ka abin da shi Allah yake faɗa cewa rahmatuhu sabaqar ghadabu inda annabi yace ita kuma rahmat nan ta ubangiji ai ta wato rigayi fushin nan nasa shi Allah yake ta kataba ala nafsihi rahma eh tajalla bi rahmaniyati Allah ya tajalli akan al'aji da sunansa ar-rahman shi ne abin da yake nufi hmm. ba wani tajalli farkon tajalli shi shine ai barazal haqiqatul muhammadiyya farkon abin da Allah ya fara tajalli da shi shine hakika muhammadiyya hakika muhammadiyya wannan tajallin na hakika muhammadiyya shine farkon abin da Allah ya fara halitta a cikin dukkan halitta wa min hakar da jami'a jami'a ashiya wal mawjudati daga wannan hakika muhammadiyya dukkan abin da ya fita da abin da ya samu da abin da aka halitta daga hakika muhammadiyya ya fita kullum da al-haqiqatul muhammadiyya kowanne daga nan aka same shi idan aka dina cewa kullama balasat min zatil aliyati talaqqatha al-daqiqatul muhammadiyyati wa kullama barazat min haqiqatul muhammadiyyati ha zawatul anbiya alaihim salam an gane shi duk abin da ya fito daga tajallin zatin Allah hakika muhammadiyya ta ce take karɓar wannan abu ita ce duratul bayba ita ce malakul karubiyun ita ce annun ita ce gatanan sunaye daban-daban hakika muhammadiyya ne wannan ƙabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in haka ne kuwa lallai su sufofin Allah wato ba su da iyaka haka nan sunayensa ma ba su da iyaka haka nan sa bai da iyaka in ka ce sa iyakan al'arshi ya wuce to ina kuma inda ya wuce al'arshi tun da ya al'arshi ba shi kaɗai bane halitta akwai ma kursi akwai sidratul munta in kai kasa kuma akwai su ta hatar sara domin suna ina to ka saboda haka shi wato wannan siffa ta ubangiji la nihayata la ba ta da ainihin karshe haka sunayensa ba su da karshe haka sufofinsa ba su da karshe tabaraka wa ta'ala to saboda haka tun da haka ne to amma dukkanin halittunsa sun daidaitu akan al'arshi shi kuma tajallinsa na rahamaniya ya tajalli akan al'arshin nan da abin da yake karkashin sa gaba daya to kaga anan zaka gane tajalli na rahamaniya ya shaɗi nade dukkanin halittu gaba daya haka zalika kuma wannan saboda tajallin ya naɗe al'arshi a nan ne da yasa ya zama ya naɗe halittu gaba daya to da haka kowace sufa za ka samu lallai babu wani abu wanda bai yi wato tajalli a jikinta ba ko kullu sifatin la budda an tatajalla fi shay'in babu wata sufa ba ce sai ka samu ta tajalli a jikin wani abu sifatu rahmaniyyati amma ga ta wata sufa ta rahmaniya ma ta dallabe lafina ba inda ta tajalli sai dai a cikin mu al'umma na wa manan dan mata ta al'arshi mai makalukati da mu da abin da al'arshi ya rade to wanda ta jaddan ar-rahman sai zama to ya rade su gaba daya ya zama ya kunshe mu gaba daya lahu ma fis samawati lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ai duk abin da yake ga sammai da abin da yake kasai gaba daya da abin da yake tsakanin su bil makalukati na daga cikin ababen halittu wa ma ta sara da abin da yake can kasan kasan kasan kasan ai duka na ubangiji ne tabaraka wa ta'ala duk abin da yake sammai da kasai da abin da ke tsakanin su da abin da ke kasan kasa duka da ubangiji ne tabaraka wa ala. mulkan wa kalkan a wajen a wato halitta da kuma an yi mallaka su gaba ɗaya wa da kuma zama bayi zuwa gare shi yabi ma fi samawati ma bil ardi wa ma wa ma ta tasara wannan su gaba ɗaya yana daga cikin wato abin da yake na mallakin ubangiji ai ta tasara din nan ai huwa turabun nabi alladhi tatal ardina in an ce ta tasara shine wata ƙasa ce a can an kai ƙarshen kasai gaba ɗaya kasai bakwai gaba daya to akwai wata kuma kasa a gurin ita ce ake kirta ta hatar sara an gane ita tana kasa dukkan kasai gaba daya wata shimfiɗa ce da Allah ya shimfiɗa ce cikin a ta ce ake ta hatar sara to duk wannan gaba ɗaya ita wannan ta hatar saran nan gaba ɗayanta to ita ce wannan to halin arbuna sai kaga da wannan kasai guda bakwai ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya su akan aukaukan nuni ai hutun ya taqadar bahu wa rasa inda al'arshi gaba ɗaya wannan ƙasai bakwai Allah sai sanya su akan wani kifi shi kuma kifin da kansa da jelarsa ya tokare al'arshi da ƙasar bakwai gaba shi kifin sau da haka gaba ɗaya wannan ƙasan bakwai da ta hatar saran gaba ɗaya duka suna kan wannan kifin suna kan wannan kifin ne da to ne abinda wani ubangiji ko ta'ala yake ba to wa huwa hamilu samawati wal ardi sab'i wal ardina sami wannan shi ne wanda kifin ba shi ya dauke samman bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya akan wannan kifin suke a kansu suke Ba hiya ma'amuratun ala da al wannan samman sammai bakwai da sai bakwai da ta tasarar nan gaba ɗaya suna akan wannan kifi ne shi kuma wannan kifin gaba ɗayansa yana a tsakanin ƙahon wani sa ne ƙahoninsa guda biyu a nan shi kuma kifin yake raye yadda tsakani a nan Allah ya ajiye shi A na bayyana ƙaranai fakat yana tsakanin wato ƙahon guda biyu na wannan sa shi kuma wannan saɗin ɗin haiwa ikun alasakarati alasakarati yana tsaye shi kuma san kan wata fata dutse wani shimfiɗaɗɗen dutse shi kuma san yana tsaye kan wannan so tilka sakaratu ga wannan ainihin fan dutse da ake magana allati laysa fi sama'i wala fil ardi wannan dutsen ba ba a sammai yake ba ba a tsaye yake ba inda yake ya wuce sabbai ya wuce kasai a to ai gashi nan an gaya maka sammai bakwai da kasai bakwai suna kan kifi shi kuma kifin gaba daya yana tsakanin gaban wannan sa guda biyu shi kuma san yana akan wannan fada dutse to ita wannan ban dutse din ba a kasan bakwai ba cikin sammai take ba cikin kasai take ya salamu ba ta cikin sammai ba ta cikin kasai an gane to ita ce wannan ai sakaratul lati fi suratul luqman ita ce wannan ya eh, ƙari mana ita ce wannan wato abinda Allah ta tabaraka ta'ala a cikin suratul ne yake faɗa wanda kun fi sakaratin afis samawati afil ardi ya tibi hala wato shi wannan dutse din nan tana ainihin kasancewa ne afis samawati afil ardi cewa ko tana samai ne ko tana kasai to wannan ita inda take daban take ka gani ko ba a cikin wannan samayar kasai take ba saboda ita kuma wata halitta ce da Allah ta ta ala yake ta aw bi samatu ala fi ardi dalilun kaga Allah ya ce ko a samai ko a kasai ai dalili ne ala anna sakrata cewa wannan ban dutse laysa juz'un min samawati wala juz'un min al ard shi wannan dutse ba a cikin samai yake ba ba kuma cikin kasai yake ba ba yanki ba shi baya cikin halittun sama baya kuma cikin halittun kasa ai hiya sakratul lati tamilu sau wannan shine wato wannan fan dutse wanda ainihin yake dauke da wannan ai sani ko wannan sa alladhi yumalu nun wanda shi kuma yake dauke da wannan kifi alladhi yumalu ardina sabai wanda shi kuma kifin yake dauke da sammai bakwai da kasai bakwai to wannan shine dan haka ita wannan fan dutse wato nau'in ta kore koriya ce koriya ce ai bi kadratiha in yi sama sama'i allati talid duniya saboda wannan kalan nata na kore shi ne kaga wannan saman ta mutu ta duniya sai aka yi ta wannan shuɗi shuɗi kore kore daga wan tana nasar kalan ta ne daga kalan wannan shi saka wannan fadusar wanda yake mai kalan kore din nan amma asalin wannan saman tamu da ake ganin ta jajawurce gaba ɗayanta jajawurce to amma saboda wannan wato kala na wannan dutse to shi da ubangiji ta ta'ala sai ya rina wannan kalar dutse din nan shi ma sai ya komo a kalar saman tamu sai ya komo kalar wannan dutse eh, an gane ko zare zare to saboda haka wani ta ala ta'ala ne yake faɗa yake cewa kun ga wato ai ita wato ita wannan ita fan dutse din nan ita ce wacce take ɗauki dukkanin waɗannan mutum gaba ɗayansu shi ne wani ko ta'ala sai ke gaya mana sai ce yana daga cikin abin da Allah ya halitta mafi yawa mafi yawa a cikin halitta mun ya fi yawa a cikin abin da muke gani shi ne ruwa ruwa ya fi tsandauri ya fi tsandauri yawa to shi kenan sai shi wannan wato shi wannan sai ya zamanto bakin wannan kifin wanda Allah tabaraka ta'ala ya ce ya tokare al'arshi ya tokare kasan bakwai da'ima a buɗe yake to idan Allah yana so zai karar da halitta gaba daya halittun ruwa da suke rayu a cikin ruwa to Allah sai ya umarni wannan kifin yadda yake bakinsa a buɗe kawai sai ya umarni wannan koguna gaba ɗaya kawai su ɗuru a cikin wannan bakin kifin su idan suka ɗure suka shiga cikin wannan bakin kifin to a duniya ba za ka ƙara ganin ɗigon ruwa bayanai ba duk halittar da take ruwa an riga an gama da ita ta nan wurin an gane ko in Allah yana so ya karar da halittu gaba daya to sannan kuma idan yana so ya karar da su kuma halittun da suke ainihin a ƙasa gaba daya to shikenan sai ya saka wannan fan dutsen nan wanda yake ƙasa din nan gaba ɗaya kawai sai ya kife ai shi yake ɗauke da duk halittun saman da ƙasa ƙasa da halittun cikin su ma gaba daya Allah sai ya kifar da shi gaba ɗayansa idan yi wannan to shi ba za ka ƙara samun komai ba daga ciki to shine anan Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cewa duk abin da yake sammai da kasai da abin da yake ta sara, ta sara din nan fa muna maimaita gudun fa ba a ƙasa yake ba ya wuce ƙasa shi kuma to ina ne kaga akwai gun da ba sama ba ne ba ƙasa ba ne gun kawai zatin Allah ne la ilaha illallah subhanallah gun tajalli ubangiji ne wanda ga kaka ga mutum mai shi daukan da yake ayyukan aka gama halitta gaba ɗaya halitta halittu sun ƙare a sama da ƙasa ne akwai gun da an wuce sama gun ba sama a gurin akwai gun da an wuce ƙasa gun ma babu ƙasa a gurin kawai ikon Allah ikon Allah ne a gurin hmm. na'am qawli idan wato kana so ka bayyana ga fadi ai bi zikirin ai ga zikirin Allah au ai ko kuma addu'a au qallahu ganiyun anil jahili shi ubangiji tabaraka ta'ala ai wadaci ne ga barin yin ai an fito da shi a nan ne wasu sai suka dauka cewa to gai ka gani dan me za ku zo ku je ku dinga zikiri Allah Allah ko la ilaha illallah kuna ta yi ku yi a zuciyarku mana subhanallah ka lai kyauta wani su je ai karatu yana da wadaci fa inna ya lamu sirra wa akfa shi wani tabaraka ta'ala ai ne wanda abin da yake eh, sanin abin da yake koye da abin da yake kuma sanin abin da yake koye kuyan kuyama ai idan kana so za ka bayyana da yin ambatan Allah ko zikiri ko kuma za ka sirranta da shi to lallai ka yi shi ala haddis sawai ka yi shi a bisa haddin daidaito ka yi shi a bisa haddin daidaito shi wani tabaraka ta'ala ya san abin da yake koye ya kuma san abin da yake mafi ya gaba daya shi yasa zaka ga yana ya kabuwa fa bi ya da mufassir shi mufassir yana faɗa jalaluddin al-muhalli yana faɗa ne yana cewa ai ka kazantar da yi a abin da daidai abin da yake na zuciya da za ta iya ta furta shi daidai abin da zuciya ta furta ko ta haddasar da shi da kuma abin da kawai ya sauko ita zuciyar to wannan to lallai za ka samu ainihin kanka a wajen wato lallai karka wahalar da kanka ka ce sai kai abin da ya wuce daidai wannan ita zuciya a ba da take daidai shi to kai zartar da shi daidai shi so da haka kai da ba za ka iya zikiri da karfi ba to kai daidai matsayin ka kaje ka zikiri a ranka shi kuma ko ne zai iya yin zikiri da karfi Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi tabbatan Allah to shi kuma wannan a daidai mukamin sa kenan so da haka kai da ba za ka yi da karfi ba kar ka zargi wanda yake da so da kowa yana dalilinsa wanda yake a hankali shi ma ɗale shi yin zikirinsa a hankali an gane shi ne ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa ubangiji tabaraka matsala sallallahu alaihi wasallam cewa ya lalai kada ka zama ka halar da kanka shi an bato in Allah mun ubangiji tabaraka ta'ala abin bukata ne kuma abin yabo ne Allah yana son a ambace shi ala kulli halin a kowane irin hali sababin zikiran sirran a jaharan wannan azzikirin na ambato ne da ƙarfi ko kuma ainihin aboye ne duk yadda aka yi shi Allah yana so amun faridan ko kuma zikiri ne na ɗaya ko jama'a fi jama'ati ko kuma a cikin jama'a duk yadda aka yi zikiri Allah yana so ko a yi yadda jama'a ko mutum ya yi shi ɗaya ko ya yi a ko ya yi a bayyane ko ma ya yi a kowane a kowane irin hali ko kai a kwance ko kai a tsaye ko a kai a gide, ko ko a wani irin hali zikiri ya halatta har a cikin masai ma cikin ban da ka yi zikirin Allah wani ta ala ya sanya na Abubakar bin sai na Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu da shi ne sayyidina Umar bin ne kowanne ya kasance yana yin sallah sai a sallallahu alaihi sallah ya zo zai wuce sai ya zo ya ji Abubakar yana karatun sallan amma sai ya ji karatun can kasa kasa kasa sai kuma ya wuce gidan sai na umaru shi kuma sai na umaru sai ya ji gaba ɗaya duk gefen madina ma yana ji sai annabi sallallahu alaihi da safi sai sa aka kira su sai ya ce abubakar ya aka yi karatun ka yi ƙasa ƙasa sai ce ai ya rasulullahi ai samitu man najitu ai ni ina san ina ji da wanda nake gana da shi da Allah yana ji ke yasa nake haka haka ta kai kuma umaru ba ya aka yi ina umaru ya ce ya rasulullahi ina yi ne don in hana kaina bacci da kuma na tashi masu gengedi sai na umaru sai annabi sallallahu alaihi ya ce to ya kai abubakar dan daga ka dan ƙara sautin ka kaɗan dan daga shi haka kai kuma umaru ka dan rage kai ma kaɗan eh, wata ka zama da zami ka sabila ka zama ke wato daidaito tsakanin kai ba da ƙarfi ba kar ka zo kuma mutane suna zo ka dinga rafka musu wato karatun qur'ani ka hana su bacci a ko ka hana su kana zikiri ka hana sakewa a ɗan duba a yi abin daidai daidai haka to wannan shi abin da amma mutum ya ce maka wai kake zikiri da karfi a wannan ba ka ce akwai gunda shi mutum ya je kuma gurin ba zai damu kowa ba ya ta zikirinsa ta yi da karfi ba wanda zai hana an gane to wannan shi na abin da wani ba na sallallahu alaihi sallama ya gaya musu ya ce saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce kowane irin yanayi da yadda ake da kansa shi zikiri ana kallon yanayin da aka samu kai a cikin sa ne kawai a gane in ka samu kan da za ka yi zikirin a sirri akwai gunda in ka je dole sun zikirin a sirri za ka yi bayan da za ka yi a sirri za ka yi in ka je da abin da za ka yi zama ka ɗan ɗaga shi haka akwai inda kuma ka je za ka gwajere ka da ainihin ƙarajin sautin ka gaba ɗaya ka fitar da zikirin ba wanda zai ce maka danne ne Na. Allahu la shahadati ya kalmar shahada ya zo da kalmar shahada ya ce kalimatu shahada la ilaha illa huwa ita ce kalmar shahada ke wallahu ai kaga ubangiji ina sai shi ya ce ai kuntu na ga yamu awwalu tajalliyati al-haqiqatul muhammadiyyati shi ai koro jawabi mal sai ya ce na ga yamu farkon tajallin da Allah ya fara yi sai tajallin haqiqa muhammadiyya sai ya ce wal haqiqatul muhammadiyya ita hakika muhammadiya ka sa albisatun Allah tabaraka ta'ala sai ya saka mata wata wani tufafi kaga sai ya sa mata tufafin sirri ya sa mata tufafin ruhi ya sa mata tufafin hankali wa qalban wa nafsan wasu tufafi guda biyar Allah ya sawa hakika muhammadiya in ba haka ba babu wata halitta da za ta iya daukar ta yadiku jami'ul kauni an hamli kauni inda ba Allah ya lullube hakika muhammadiyya da wannan ba wallahi babu halitta da za ta sa ta dauki hakikar manzon Allah shine hakika muhammadiyar ba abin da zai iya sa to amma Allah yana so zai amfanar da halittu da shi so haka sai ya saka masu waɗannan tufafi rigar sirri da rigar ruhi da rigar hankali da rigar zuciya da rigar kuma ainihin nafsu wannan hadiyar hadaratul kamsi bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna yake cewa hadaratul kamsi 라